الحمام و بويا نير ونو جو كا ايبا كوسن سوو كنت ما غنيس وانا اير هو جو كاني ها ها يوا دا هكا سورة انجليش هكا سكيمون اغاني muhuri za a yi a katange shi kowa ya shiga tsararan shi yana wanka eh sosai sosai shekaru 60 baya yanzu ban sani ba ko ya an cancanza ko suna yi ina a kudu suna yi ko? hehe eh. ana yi a kudu abuja? to shi ne aka hana kar ta shiga je ta yi aje tsirara kowa ga doki tufa ka karata kan abin nan namiji yana wanka tsirara kuma wajen mata su ma suna kowa tsirara kuma ana kallon kowa da kowa to wannan duk shekaru 60 baya ba wani abu ne mai wahala ba ba wani abu ne mai abin nan ba ana yi to daga baya addini yana yaduwa yana yaduwa sai abubuwa suka zo su suna suna ana fahimtar su ke zo yana da wahala waɗansu abubuwan ba za a iya yin su ba saboda addini ya yaɗu kuma an je ayi karatu sunna ta zo ta yadu ko ina to sai ga in suna ta yadu to sai ga mutane na samun kinsuwa kinsu suna samun kinsuwa a cikin addini قال أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة abin da aka tambaya annai an dukulul mar'ati al-hammam a ah, eh to ya za a yi mace na za ta yi wanka dole cikin banɗakin za ta yi wanka ba kowa na da banɗaki a gida ba ya eh, ce ya za a hana ta kuma to wannan banɗakin irin wa'annan ne abin da ake amma za ka shiga ita kaɗai ta kulle kofa to me ke cikin wannan an salim bin abil jadi qala ala aisha niswatun min ahli himsa همصة wasu mata mutanen kasan حمص suka shiga wajen nana aisha suna neman fatawa faƙalat sai ta ce la'alla kunna minan niswati lati yadkhulna alhammamat kulna na'am alaku ne kuna cikin matan da ke shiga ban daki eh, hammamat ban ban daki wajen wanka sai suka ce eh qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa ma min imra'atin tadau thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha abinda ake magana kenan ina mahallu shahid nan tadau thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha mana shiga ban ɗakin ayi tsirara shine abinda aka illa hatakat ma bainaha wa bain Allah azza wa jalla sai ta keta alfarman ta tsakaninta da Allah ma ta saba Allah kenan قال أبو محمد أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن سالم عن أبي المليح عن عائشة هذا الحديث باب لا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه كذا وني يتاد وني لقى إن ديك زون جنشي يزون قال أخبرنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يقيم الرجل يعني أخاه min majlisihi kada mutum ya tashi dan uwansa daga inda yake zaune thumma yaqudu fihi sannan shi ya zauna a wajen walakin to ya za a yi yace tafassahu aw tawassahu fassahu yafsahu buda adam matsa alaikum mana adabul islam eh, maimakon ka ce ka tashe shi kai ka zauna a wajen sai ka ce a dan matsa kaɗan a dan fara a dan a kaɗan sai kai ma ka shiga ka zauna ta kowa ya samu ya zauna ke da wahala shaitan ya iya samu ya shiga da wahala kuma girman kai ya zo maka babun idza qama min majlisihi thumma raja'a ilayhi fa huwa ahqqu bihi wannan da bi kuma na musulunci in mutum na zaune waje sai bukata ta kama shi zai canza alwala sai tashi zai sake alwala ya dawo aka ce in ya dawo shi ya fi cancanta da wajen don bukata ce ta sa ya fita ya je wajen ba ya tashi ya tafi bane قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم أو الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به باب في النهي عن الجلوس في الطرقات باب يزونا أنا أزونا أكن حنيا باكين قلفتي باكين حنيا أنا كلون جيتي أنا تلك اللي باشت كلنا في المسلمين قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بناس جلوس من الأنصار wanzu Allah ya cike wajen wayansu mutane suna zaune mutanen lansara mutanen madina faƙala sai ce in kuntum labudda fa'ili in ba makawa sai dai ku zauna a nan kan hanya to akwai abubuwan da ake neman ku kuma hanyar haƙƙi fahadu as-sabila ku shiryar da wanda ya zo ibn sabil wanda zai wuce zai wuce ku nuna mishi ga hanya ko ku eh ku ba wajen hakki kuna gai ku gaida mutane ku amsa gaisuwa wa afu as-salama wa a'inu al-mazluma ku taimaka ma wanda aka zalunta to shikenan kun ba hakkin da kuke zane kun ba shi hakke shi kenan قال شوبا لم يسمع هذا الحديث أبو إسحاق من البرائي babun fi wafi ihdar rijlaini ala ukura ukhra babin da yazo da mutum ya kwanta a a gangarin bayansa ya dora ɗaya kafarsa akan kafa akan ɗaya kafar to in ba bai kinsa sosai ba wando ba riga ba cikakken shiga tare da shi ba zai yi ba da yayi wannan ya bayyana su abin nan din shi kenan amma in a kinsa ya sa wando mai tsawo ga riga kuma ga mene to ko yi babu komai an fahimta dama abinda ake gudu kada mutum ya bayyana su tsoron abin nan din shi al'aurarsa قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ala حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance istilqa'in kwanta ga bayan ke yanka akan garin bayan ke ne ya danganci ya dan kowa da yadda ke fada wani wurin sun ya kwanta rairai in ya kwanta gini ne ba na ka kwanta a bayan ka ƙeyanka na kasa ba haka ake yi ba in ma ka kwanta haka ko gefe ko gefe rubuta ciki da ba an hana an fahimta ki wani iri ne za ka yi kafa ka ɗaya na kan ɗaya kana ga adamanka kana hagu kana kife sai kana mai sai kana rigi kana kunce mustalqiyan fil masjidi wadi'an ihdar rijlaihi ala al-ukhra ya tura daya akan daya babu la yatanaja la yatanaja sunani duna sahibihima babin da ya bayanin kada mutane uku suna zaune ko mutane uku suna zaune shi mutum biyu su kebe suna ganawa su rabu da ɗaya ɗin aka ce za a fata mishi rai za sa shi cikin kokonto za sa shi cikin shakka قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza kuntum salasatan fala yatanajayanna ismani duna sahibihima fa inna zalika yuhzinuhu yuhzinuhu wai in ku kasance mutum uku to kada biyu su kebe suna ganawa su bar na uku saboda zai sa mishi bakin ciki da bacin rai da shakka da kokwanto to in mutum hudu ne fa za su iya suna ganawa wannan shi ma suna ganawa an fahimta amma mutum uku ne kada biyu su kebance suna ganawa a rabu da ɗaya ɗin saboda duk sa'an da kuka kebance kuna kuna faɗan wayansu abubuwa kenan da ba kwa son asali wata rana muna zaune labirarin shi hamad al'asari allah ji kansa da gafara muna tattauna ina duk wanda littafi hudu sai ɗalibai suka zo da su hindi ne huluji ne indiya ne su kuma an san su mun san su to shi suka zauna shi su sasu ya larabci shi suna magana da yaren su shi ya tsamata musu ce a ya muna zaune kuna magana da yaren ku domin da kalle shi ne ce a ka sani cewa suke mu kashe su mu kashe su kan su ba su abin da su. باب في كفارة المجلس باب يزون كفارة الكفارة المجلس إما إيه تزون هذا أتاشي وتعدوا هذا أي تكنكر اللي ففك اللي فكفارو كنان اللي ففك أكيرا قال حدثنا يعلى بن أبيد قال حدثنا حجاج يعني ابن دينار عن أبي هاشم عن رفيع رفيع أو رفيع عن رفيع أبي العالية عن أبي برزة الأسلمي قال لما كان بآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس فأراد أن يقوم يتي كرشي منذ الله صلى الله عليه وسلم إن يزونا أوجي زي كرش قال شيء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقالوا يا رسول الله يقول يا منذ الله صلى الله عليه وسلم innaka la taqulu al'ana kalaman dai suka ce yanzu kana fadar wata magana ma kunta taquluhu fi ma khala da ba ka fada sai yanzu fa qala sai ce haza kaffaratu lima yakunu min al-majalis yace kafara kenan da abinda zai ana zaune ba za a rasa yin kuskure ba ba za a rasa yin laifi ba in kai wannan addu'a kananan laifuka sai Allah ya kankare su صلى الله عليه وسلم باب إذا عطس الرجل ما يقول باب إذا ما أتشاوى ميزيفة قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شؤبة عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العاطس يقول الحمد لله على كل حال wani a cikin sai ce alhamdulillah haka aka saba ko wannan riwaya ce ga alhamdulillah ala kulli hali ne attishawa abinda zai faɗa kenan ya gode ma Allah kenan ko wa yaqulu allazi yushammituhu wanda zai faɗa masa shi kuma sai ce yarhamukumullah Allah ya ji kanka ya tausaya maka waya ruddu alaihi sai sake ya hadikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shirya da ku ya gyara halin to wannan addu'a tana ta kai ka kullun kullun yana abin nan zai samu ya fito babun idza lam yahmadillah lam yushammituhu annoba tana faruwa kowane lokaci amma wa'ansu abubuwa kirkire su ake babu abin da ake nema a tashi hankalin mutane ana nan ana nan sai su kirkiro aids yanzu aids an manta da wannan sai su ce ebola ko sai su ce me lasa to shi ko sun ce corona tsora gobe su kawo corona jibi su kawo toyota ba haka duk abin da za su yi su tashi hankalin mutane ya za a yi su tashi hankalin mutane shine su ne wayan abubuwa bature in yi mura yanzu yanzu sai ga yana so ya mutu bature in sauro ɗaya ce zai shi zai yanzu sai ga mutu je gaskin birnin ga almajiri yana kwanci bakin kwata sauro ashirin suna kan jikin shi suna ciwo ya gama ya tashi ya tafiya shi lafiya nan eh. ina ba nan cewa Allah ke nan ke kare bawa duk sa'an da kake da rauni sai Allah ya kare ka an fahimta eh lokacin da aka haifi dan yaro na cikin cikin mahaifiyarsa shi ba abin da zai za ka haifi dan jinjiri dan karami ba zai iya kare kanshi ba kowa sai ya zama wani shi yana kare shi ba wanda an gan shi yana kuka wannan ya dauka ba abin da zai taba shi amma yana girma girma ya zai kai ina ruwa wani kuma da shi me zai ya turki ya fadi ya tashi ba haka bane ba haka eh. yaran wanda ba su da gata sai ga Allah shi ke kare shi bana ko ba bana ai zafi mai zafi har ana cewa kar a fita waje kar a fita in za ka wuce akan danja zai gan shi ba takalmi ba rigan kirki yana tafi akan danja yana bara yana ta kai kawo kuma ba abin da ya same shi ba abin da ya same shi haka cikin zafi haka cikin sanyi an fahimta Allah ne mai kare kowa Allah ne mai kare kowa wayannan sun so ne a bar ka'aba da an shiga kowa ya shaki mana ya fadi yadda ake dauko na cana ana nuna ga su kaman kyanke sai kwakwaci sun mutu to in aka zubar da mutane aka a cikin kaba kowa ya gani cikin azumi wa za shi umara lokacin hajji wa za shi hajji to abinda suke so abinda suke so babun iza lam yahmadillah lam yushmitu babin da ke bayanin in ya yi atishawa bai ce alhamdulillah ba to ba za a ce mishi yarhamukallahu ba قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا an عن سليمان عن أنس قال اعتس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم mutane biyu wajen manzo Allah sai suka yi atishawa wannan yayi atishawa sai manzo Allah ya yarhamuka Allah wannan yayi atishawa sai manzo Allah bai ce masa komai ba fashammata ahaduhuma ولم يشمت الآخر فقيل له سيأك فداه منظر الله صلى الله عليه وسلم أكتشي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شمت هذا ولم تشمت الآخر كاتي والله يرحمك الله بك فداه منظر فقال سيتي إن هذا حمد الله وأن يقول مع الله وإن هذا لم يحمد الله وانشقوا به الحمد لله قال عبد الله سليمان هو التيمي babun kam yushammatu al'atisu so nawa za a yi mai atishawa yace alhamdulillah ji rahmukallah قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا إكرمة هو ابن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال أتس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يرحمك الله وني أكشى وسيك الحمد لله يرحمك الله ثم أطس أخرى وقال الرجل مزكوم بيساكي يسي آه وانا ينا لمرأة yana da su kuma maskun akwai mashashara akwai zazzabi akwai mura ina ma nan akwai mura ya je nemi magani ya shafi babun fi nahi an tasawiri da abubuwan abin da muka sani da shine sai yayi su daya so biyu na uku ne shi a ce mishi su mazkur mun na hudu amma wannan riwayar yayi daya da ya sake yin na biyu aka ce za mu mazkur babun fi nahi an at-tasawiri babin da yazo na hana yin hotuna wannan masala an gama da ita tintini wani irin hoto ya aka yi mai da mene yanzu ba shi an bata lokaci ba ko eh saboda yanzu hotunan da ake amfani da su ba irin wancan da ake nufi ba ne mun gama mun yi magana kan riwayar da riwayar da ta zo cikin muwatta malik da muka zo cikin muwatta kuma an yi bayani yace illa raqman fi saw babu to shine malamai suka kafa hujja na halacci wannan abin nan da ake dauka قال أخبرنا سيد بن عامر عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال قالت عائشة كان لنا ثوب فيه تساوير muna da wata tufa da akwai hutuna a ciki faja'altuhu bayna yaday an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli sai na aji gaban manzon Allah yana sallah fanahani aw qalat hahu. sai manzon Allah ya hana ko ko ta daga alama cewa manzon Allah baya son haka qalat wa wasa'ida sai na cire su na mai da su matashi kuma zai zai zauna kai ko ya kwanta kai bai ce komai ba babul la tadkhulul mala'ikatu baitan fihi tasawir babin da zo mala'ikun rahama ba ba kowace ba kowace mala'iku mala'ikun rahama amma mala'ikun da ke zuwa suna kirga abubuwan da mutane ke suna bincike a ko me kake ciki suna yi ko duk inda suna tare da قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الرحمن ابن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا الحارث العقلي إيه؟ عبد الواحد بن زياد عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا الحارث العقلي عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي نجي أو لجي نجي لجي إيه؟ عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal malaka la yadkhulu baytan fihi kalbun wala suratun wala junubun la yadkhulu fihi kalbun sai dai in kare na mai masa gadi mai mai tsaron ka ne ko mai kiwo ko mai kaza wala sur kalbun kenan wala suratu ko ku a'a hotunan da abinda aka sassaka aka ajiye su kamar gumakai wala junubun haka kuma mai janaba to wala junubun na ra'ayi kowa suka ce ai manzo Allah yakan kwana da janaba wannan yakan kwana Abu Abu Hurairah ya ya ya ya wayi gari da janaba a jikin shi bai je yayi wanka da wuri ba duk wannan ba to ina mana wala junubu sai suka ce wanda yake sakaci yana da wankan janaba in yayi janaba baya yi to shine ake magana akan shi amma ba kowace janaba ba in ba ka ba kowa kowa yana yin janaba ai ko wani daddare sai gari ya waye ba haka bane ba eh na abu huraira ma ai ba da daddare bane wani da safe sai kusan azhar ba haka bane ba babun fi nafaqati ala al-iyali babin da yazo na ciyar da iyali qala hadathana abul walidi qala hadathana shuba qala adi ibn sabit akhbarani qala سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن عن ابي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها فهي له صدقة مسلمين يتشد إيالنسا da niyya ya samu lada Allah zai ba shi ladan sadaka babun ko akwai magana ne eh sai niyan neman ladan to in yi niyyar ciyarwa ne fa ba zai samu lada ba zai samu lada duka zai samu lada yi mas'adar ita ce arzikinta ne ko arzikinta ta ci ko arzikin shi eh eh banji ba ah, me zai hana ba shi ya bayar ba waye bayar ba shi ya bayar ba a don ka ɗauki kuɗinka don ka ɗauki kuɗi ka ba abinda ake nufi ka sani shine duk arzikin mutum fa ya wuce shi abinda ba naka ba ko ba za ka same shi ba yanzu ka cire sai ka ba shi sadaka ba kai ka ba shi ba arziki shi ne a tufil azal zai samu ko ba arzikin shi ne tufil azal in ba ka me yasa baka ba wani ba wannan ana fitowa da su ne saboda an fahimci kuskure farkon rayuwa to daga baya kuma ana faman a gyara wannan matsalar da aka fahimci kuskure ana sa ana haduwa da matsaloli ba haka bane ba abinda ba haushe ya so ne shine wai a cika a cika matanka ka cika mata tumbin ta shikenan kar ka bata komai ba shi ta ka komai ba shi ta wannan lokaci aka iya yin haka amma yanzu rayuwa ta zamo dole sai mutum na rike da kuɗi komai kankantarsa ko yana da tsammanin cewa karshe wata zai samu ko da kaɗan ne in aka bar shi haka nan kawai tunanin zai ishe shi rayuwar ba za ta yi daɗi ba haka ne ko ba haka bane haka ne ko ba haka bane ba hadda wallahi yaya eh saboda an san kukun tuma tun cikin abi dawud haka ne babu yadda za a yi wai sai a cewa an ce ne ka cika mata tambinta aka ce to ai ka auro lafiyar ta kawo ba ta lafiya sai ta koma iyayensa su jinyace ta sunan ta kawo wayannan duka matsaloli ne da ake gyaggyara su yanzu eh da ake gyaggyara su yanzu eh, an fahimta aha wani ya zo da matan shi suka same da abokin shi da uwar abokin shi ya kawo shi garba abdullahi ya kawo shi gida waje na gashi matarsa ba ta da lafiya tana da aljadu <laughs> wallahi tana da aljannu na ce ba aljannu ba ne zabata albashi kowar wata ko da dubu biyar ne maganin aljannu ke ne zai kore aljannu ko na kankancin kuɗi dan adam yana son kuɗi ne yana son kuɗi kai ma ka kai ma kana son kuɗi kai ma kanka ganganci kake in ƴarka ta fara girma za ta shiga aure duk lissafin da kake mata da kayi ma ƴar waɗansu matakar ka aure shi ke na sha zauna lafiya wallahi ka karshe ya sake dawowa wallahi ka samu lafiya me yasa dubu biyar ya sa mata a wata dubu biyar kai kana renawa da dubu biyar wata rana sai ta zuce cikin dubu biyar na kasuwa ta mutu a ranta min naira dubu ko ɗari biyar ya kamata mutum yana da abin da shi ma yake tunanin yake lissafi tare da shi amma ta yi bacci ta tashi sai da a cika mata tumbinta da tuwo kawai mutum ake ma wannan balle yanzu halin yanzu da ake ciki abin da za ka yi lissafi shine mutum ce fa ka ɗauko auro ta daga gidansu tana da karni tana da gwaggwani tana da kai ka fita kaje unguwa ta za su zo su gaishe ta su gaishe ta za su nera hamsin ba ta da shi da za ta ba su shiga mota don allah ya za ta da daɗi gwaggwata ta zo ta gaishe ta ta duba lafiyar ta za ta ba ko naira hamsin kudin mota sa'an nan kayan mata lissafin komai da tashi ta shiga kicin ba abin da za ta ɗima mata bayar wannan kamar da ita mutum kenan ya je ya sa mai sa mata alwake kowane wata zan baki dubu biyar dubu biyar kyauta ban da komai da abinci da komai da komai kuma yi mace ba ta na ce wannan dubu biyar ɗin wata ran sai kashi a ranta min naira ɗari biyar ko dubu a cikin dubu biyar ɗina ba wai albashi ba ne muna faɗa ne don a fahimta eh fidda في الدابة alaiha عليها ثلاثة babin da ya zo na dabba in za ta iya ɗaukar mutum uku mutum uku za su yi hawa babu laifi amma a mai da dabba kamar kujera a zauna ana ba a da bukata kuma a hau a ɗora mata nauyi shine shari'a tafiya za mu kamar yadda za mu gani insha Allah قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم الأحول عن مورق عن عبد الله بن جعفر قال Kana رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم manzo Allah ya tafiya in ya dawo tulqiya bi wa bil hasani abdullahi bin jafar kenan yace in manzo Allah ya dawo dab da ya shiga gari sai aje da ni da hasan sai ya dauke mu kala wa qurahu kala al hasan hamalani bayna yadayhi sai ya dauke ni gaba wal hasan wara'ahu ya goye kuma hasan baya ma'ana mu uku kenan hatta qadimna almadinata wa nahnu ala dabba har muka shigo cikin madina muna kan dabba allati alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam babun fi sahibi dabbati ahqqu bi sadriha babin da yanzu wanda yake mallakar dabban shike da haƙƙi ya zauna gaba wanda za a dauka duk goya shi za a yi a baya قال أخبرنا سيد بن سليمان عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن المسيب بن رافع ومعبد بن خالد عن عبد الله بن يزيد الخاتمي وكان أميرا على الكوفة قال يتي أتينا قيس بن سعد بن عبادة في بيته منذ منذ وجد قيس بن سعد بن عبادة أجدش فأذن المؤذن للصلاة مي كرا صلى كرا صلى بن صلى دزاعي وقلنا لقيس قم فصل لنا لما كنت قيس كتاش كيمنا لي منشي كيمنا صلى فقال kai lam akun li usalli bi qaumin lastu alaihim bi amir a ba zan ci gaba yi musu sallah ba ni ne shugaban su ba fa qala rajulun laysa bidunihi sai war mutum wanda yake ba kasa da shi yake ba kusan darajar su daya yuqalu lahu abdullah ibn hanzala ibn al-ghasil sunan shi abdullah ibn hanzala ibn al-ghasil ibn al-ghasil ay ghasil al-mala'ika ko eh قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بصدر دابته منفد والله وصدر فراشه أكن شمفدنسا لو أكي ولا يجلسن على تكربته إلا بإذنه وأن يؤم في رحله mutum shi ke nan haƙƙi ya yi limanci a gidansa ko masallacin ƙofa gidansa ko unguwarsu sannan kuma a kan wajen zaman shi yanci shi ya fi haƙƙi ya zauna kan babban kujerar ko babban menene da menene sai wanda duk ya kira وصدر فراشه فقال قيس بن سعد عند ذلك يا فلان لمولى له قم فصل له إتي والد أشكي مصطفى إيه إيه بس العلاقه لمين Nesa, ka ci a kada kada a a a kada ka ce babu ka ce kai baka sani baka gano ba yawwa abinda ake fada ke in na ce ne ban sani ba baya hana wani ya sani amma na ce babu na kore abinda ban san shi ba kenan na kore in na ce babu na bincika komai kenan babu shi ce babu amma guda nawa na bincika ce ba na gane mai alaka tsakanin waɗannan hadisan da wadda babin kiski da ko abinda za ka faɗa kenan ko isi zan kenan ko babu ma ja'a anna ala kulli zirwati ba'irin shaytanan babin da yazo akan duk tozo ko da kuma akwai shaytan قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن أسامة بن زيد عن محمد بن حمزة ابن عمر الأسلمي قال وقد صهب أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي ناجي ما بابانا نفدرت ومنظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي على ذروة كل بعير شيطان فإذا ركبتموها فسموا الله إذا كحوب دك ولا رقم شيء كتبسي وأنبتسونا الله wala tuqassiru an hajatikum kada ku ji tsoron komai kada ku ke, kada ku takaita a wajen bukatun ku kaifa ku hau ku ce ku yi abin da za ku yi matukan ka ambaci Allah mu shaytanu ba za su yi maka komai ba kenan ma'ana duk inda aka ambaci sunan Allah to sunan Allah ya fi karfin komai to sai dai karfin imaninka da kuma yadda ka ambaci Allah din an fahimta babu fin an an yuttakhadha dawabu karasiya wai an hana a ɗauki dabbobi a mai da su kamar kujerar zama kujeri na zama a hau a zauna ba da bukatar komai a zauna haka kawai awa ɗaya awa biyu قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا شبابة ابن سوار قال حد سوار قال حدثنا ليس بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها كراسي وهو جيبوا كاتب كل إن ذا كجيب كجيب كذا ولا فيها أما وكان فما يد سوق كمان كجيرو أذونا با أنا بكاتا أنا أنا وحل دسو أنا جد دسو حتى دبوا بي كذا شرع مسلم كتنا با صحيح قال أخبرنا عبد الله بن صالح عن الليل إلا أنه مخالف الشبابة في شيء babun asafar ƙasatun minan azabi babin da zo cewa tafiya yanki ne na azaba fala ahmar na kare dumin makararin fala haddasa na malikun an sumayyin an abi salihin an abi murairar ta kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asafar ƙasatun minan azabi tafiya yanki ne na azaba tafiya akwai wahala a ciki ko da a cikin jirgin sama ne in aka ce tafiya sunan tafiya to akwai wahala a ciki shi sa aka baka izini ka sha azumi ka rama aka rage ma sallar azhar da la'asar da isha ka yi kasar yi jam'i saboda wahala da ke cikin tafiya duk da shari'a ta ce tafiya akwai wahala to duk yadda ka bincika za ka tabbatar da cewa tafiya akwai wahala saboda me yamna'u ahadakum nawmahu ba za ka samu bacci yadda kake so ko ka saba ba wata amahu abinci sai abin da ka gani ka je ka saya bakin waje ka ci ba yadda ake shirya ma ba a gida wa sharabahu da abin da kake sha sai abin da ka samu ba za ka samu azama ma fira da nono da mene yadda ka saba a gida ba fa idza qaza na hamatahu min wajihi. in mutum ya je tafiya bukatar su ka biya falyu'ajjil ya gaggauta da arraj'ata ila ahlihi ya gaggauta dawowa cikin iyalansa saboda iyalansa su gaishe su ma su ji babu ma ya kulu idza wadda'a rajulan babu abin da ake fada in mutum za ka yi ma wani ban kwana zai tafiya za a yi ban kwana kenan to me ake fada qala حدثنا muslimu ibnu ibrahim qala حدثنا سعيد ibn abi ka'ab ubay بن ka'ab sa'id ibn ubay me me yace abi ka'ab bin ubayd abi ka'ab abu al-hasan al-abdi qala حدثني موسى ابن ميسرة العبدي عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ونمت يا زوج منظر الله صلى الله عليه وسلم سيتم منظر الله صلى الله عليه وسلم يا نبي الله inni uridu safara ya annabi Allah ni ina so ne tafiya dai bulaguro fa qala lahu sai manzo Allah ce mata yaushe qala gadan insha Allah yace gobe insha Allah qala fa atahu sai waye zo sai manzo Allah ya zo mishi fa akhadha bi yadihi fa qala lahu sai kama hannunsa sai ce fi hifzillahi وفي كنفه زودك الله التقوى وغفر لك ذنبك ووجهك للخير أينما توخيت أو أينما توجهت شك, شك سعيد في إهل الكلمتين abin da wani ce zai tafiya yau shi gobe wanzu Allah ya tashi da gidan shi zai same shi ya kama hannun shi mishi wayannan addu'o'i to waye kama da manzo waye kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk fi kullu fi shakka aka yi cikin wasu kalmar aka amfani da ita amma ma'anar su daya babun fi du'a idza safara wa idza qadima babin da yazo na mutum zai tafiya me yake fada in ya dawo me yake fada قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثني شعبة قال حدثنا عاصم الأهون عن عبد الله بن سرجس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال منذ الله صلى الله عليه وسلم إن زيت في سيتي اللهم إني أعوذ بك من وعصاء السفر وعصاء السفر وعلى هلون لك سكت فيها وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمهد أجو أن منذ الله كيما zamani mu zuka min wasa isafar Allah yana neman tsari da gare ka daga wahalhalun da ke cikin tafiya mutum ya shiga cikin bacin rai wa abatil munqalabi da kuma rashin jin daɗi munan abu mana rashin jin daɗin mutum jin daɗi duk sa'an da mutum ya tafiya zai ji ba daɗi ka saba da gida ga shiga baro gida wal hauri ba'dal kauri ko kuwa da kafirci bayan imani ko kuwa da aikin alkhairi da aikin sharri bayan aikin alkhairi kana roƙo Allah alkhairan shi da kitabar da shi wa da'watil mazlumi wa su'il manzari fil ahli wal mali قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن علي بن عبد الله البارقي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتمنى الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فركب راحلته منذ الله ذيك فيها صلى الله عليه وسلم إن يهو أبرها وسع كبر ثلاثا ما معنى كبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون أبن ذي فلاك اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا السفر واتوي لنا بؤد الأرض اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم اللهم اصحبنا في سفرنا الله كذبوا تارنا مو أتين تفيهم واخلفنا في أهلنا بخير الدعاء لما الله كيكنا انزي تفيا باب ما يقول عند الصعود والهبوط don ana tafiya za a shiga kwari za a hau sama za a shiga kwari za duk abin da ya faru a cikin wayannan akwai abin da ake fada na addu'a qala akhbarana ahmad ibn abdullah قال حدثنا أبو زيد زبير أبو زبير عن عن حسين عن سالم عن جابر قال كنا إذا صئنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا أنا تفيا إن حوس مكريك شيء شيء أيمين كبرنا الله أكبر me yasa in ka hau tsauni tudu ya ce Allahu akbar bana Allah yana sama da komai in aka shiga kori kuma za ce subhanallah in sha Allah sai a ji lafiya a dawo lafiya babun finnahi anil jarasi babin da na hana kararrawa ba kararrawa irin wannan da ke wanda aka san shi na wanda nasara suke amfani da shi nan ba za ku gan shi ba sai dai kun shiga sabon gari amma mu mun gan shi don muna tare da su ne ko lokaci قال أخبرنا الحكم ابن المبارك قال حدثنا مالك عن نافع عن سالم عن أبي الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي العير التي فيها جرس لا تصحبها الملائكة tawaga ayarin da akwai jaras a ciki kararrawa irin wanda aka haramta din ba kowace kararrawa ba wanda ake sa kama da wuta kuna yi kara da ba su ake nufi ba ma'ana mala'iku ba za su ba za su tafi tare da su ba wani mala'iku mala'ikun rahama قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس باب النهي عن الجواب babin da ya zo na an hana an la'antar dabbobi ka la'anci dabban da kake hawa ko motar ka ko dabban ka da rakuman ka da kake hawa ko doki ko menene kai fushi ka la'ance shi shari'a ta harama nan ko qala akhbarana sulaiman ibn harbin qala hadathana hammad ibn zaid an ayyub an abi qilaba an abi muhallab an imran bin husayn أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة منذ الله أنا كنت فيها شيء سيجي لأنت أنا لأنت قبلنا فقال ما هذا نيهك قالوا فلانة لعنت راحلتها wacce take la'antar abar hawarta ko doki ko rakumi ko jaki ko menene faqala ba'u anha fa innaha mal'una ma'ana motar tun da Allah an ci motar sai a sassauki ko a sassauki abubuwa ana tafiya to Allah an ce ta ba ta samu na Allah ba za sai a je a shiga cikin mace ce ku sauka in haya ake a sauka in kuma kaya aka dora maka sauki hala imranu ka anni anzuru ilaiha naqatan warqa'a yace ka ce ina kallon ta naqa ta buwa ce warqa'a warqa'a ne kalan tuka tuka haka babun la tusafiru illa wa ma'aha mahramu babin da yazo dan mace ba za ta yi tafiya ba sai tana tare da mahrami muharram din take nan ko ala hadathana ya ala qala hadathana al-amash an abi salih an abi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ذو محرم منها minhuma ai kar mace ta yi tafiyar da za ta yi kwana uku sai sai tana tare da muharrami ko ubanta ko ɗanta ko wanta ko karinta ko kawunta ko babbanta wayannan su ne muharramanta da za su ci sai aka ce to yanzu in za a je hajji ko umra akwai rufka amina malikiya sun yadda da haka in an samu tawaga amintattu ga amirul hajji ga jama'a ne wannan ba kaɗaita za a yi ba aka ce za ta iya tafiya ba lallai sai da muharramin ta ba باب أن الواحد في السفر شيطان يوم تن أي شيء كذا زي تفيا شيء يعني دا حق ودنا مسألة أكتر كي نفس نفس عندك نورة يوم تن أي زي كي تفيا ما تقدر يبني ما بونسوه قال أخبرنا الحيثم ابن جميل قال حدثنا عاصم هو ابن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law ya'lamu an-nas ma fil wahdati da mutane su san abin da ke cikin kadai ta shi kadai zai tafiya lam yasir rakibun bilailin wahdahu abadan da mutum ba zai je tafiya shi kadai ba a cikin dare bilailin a cikin dare ko zai babu ma yaqulu idza nazala manzilan babin da mutum zai fada in ya in ya gina gida zai tare ko yaji zai sauko wani ko ina ne ko hotel ko menene abin addu'ar da zaka yi manzo Allah ce in kai wannan addu'ar ba abin da zai cutar da kai haka rabu da wajen قال أخبرنا أحمد بن إسحاق وعفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا محمد بن عجلان أي يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن سعيد ابن المسيب عن سعد بن مالك عن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خولة بنت حكيم إذا تتشي ناجي منظر الله صلى الله عليه وسلم هنا فنرشوا لو أن أحدكم إذا نزل منزلا da a ce ɗayan in ya sauka gida ko zai tare gida ko ya gina gida zai tare قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقت lam yadurruhu fi zalika almanzil shay'un hatta yartahila minhu babu wani abin da zai cutar da shi har sai ya bar wajen wannan addu'a ita ce addu'ar da ake yi kenan kowa ya san gidajen madina yadda suke daga macizai sai ku ramu kuma tsofaffin gidaje ne kuma in gaji ɗalibi ba za ka yi zuwa ka haya babban gida ba irin wannan ake zuwa a shishare aje a zauna sai ka faɗi wannan karatu kamar matan ka ta faɗa ya su faɗa wallahi kana kwance shi zuwa ce ma za ku nama karkashin abin nan ɗinka matashin ka ba abin da zai haka tashi ka kafa karkashin shi sallallahu alaihi wa sallam abin da ake bukata shine ƙarfin imani ka game da manzon Allah sallallahu alaihi ka kai imani da Allah da sa imanin ya yi ƙarfi a cikin zuciyarka fiye da komai za ka samu rayuwa a cikin sauki insha Allah amma imanin ka ba shi da karfi yana da rawa yana girgiza yana da yana motsi to kuma za ka sha wahala a cikin komai Allah ya kiyaye an fahimta babu ma ya kulu idza qafara min safari babin abin da mutum zai fada in ya dawo daga tafiya babun firrak ataini idza nazala manzilat babin da ya zo in ka sauka wuri ka yi raka'a biyu ko in za ka bar wajen ka yi raka'a biyu قال أخبرنا أبو عاصم عن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل, نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي ركعتين من الله يسوك, يسوك أوجه بزيبر وجه مسيح يصلى ركعة بيو aw yuwaddi al manzila bi rak'ataini ko in zai tafi yayi ban kwana da inda ya sauka din sai raka'a raka'ataini raka'ataini raka'a biyu kenan na ban kwana قال abdullahi usman bin بن da'if yace akwai magana a cikin wannan babu ma kulu idza qafala min as-safari in ya dawo daga tafiya kuma me zai fada mun mun ji abin da ake fada za a yi tafiya don an dawo kuma fa قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن علي بن عبد الله البارقي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من سفر manzo Allah ya kasance in ya dawo daga tafiya qala yace aibuna Allahu taibuna abiduna lirabbina hamiduna sai ka faɗi wannan shi kenan ka faɗi sunna ka yi abin da Allah zai sa maka albarka zai ba baka lada zai mene ne ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mas'alar ba yawan abu bane ko yi a wa ya faɗa daga manzon Allah yake shi kenan ko kalma ɗaya ce ta ishe ka ta ishe ka amma a ce sai an yi kaza an faɗi abubuwa da yawa da ba su da asali cikin addini sai ka ɓata lokacinka sunna yin aiki da sunna ɗaya ya fi ɓata lokaci a gida bid'a dubu ba abin da zai kana ana ɓata lokaci ba to amma an saba an kwaɗaita mutane rai na so to ya za ka yi da su sai addu'a eh faɗa da sun ya za ka yi da su amin ke eh. to in mutum ya kwanta zai bacci kuma me zai faɗa sallallahu alaihi wasallam ba abinda manzo Allah ya da sai dai kai ne da ka tashi baka koyi wannan ba aka koya maka waɗansu abubuwa daban ka je rayuwarka shekara 30 40 kana ciki sai daga baya kuma sunna ta zo tana dukan ka kuma ba ka da za ka shiga ta fada eh za a ya in bai fada ba ya zai abu shekara 20 ka saba da abu a ce ka daina a ce ma ba shi da kyau don Allah ya zaka yi rashin na nashi yana kara ma hasken imani ne ko yana gurbata imani ne shi yasa da an fada ma ga hasken shi kenan dama shi aikin shedan kenan sai ana taron kuda kenan kuda akan me suke suke abin nan akan kazanta da an kawo turare shi su ne sai su gudu ba sa ce sun fi son kazanta akan kazanta su shi da ake cewa wannan taron kuda ke ya fi musu kyau sun fi jin daɗin wannan zuciyar ta fi sabawa da bid'a din to kuma duk abin da mutum ya saba da shi ka zo ka ce ya bari abu ne aiki ne babu du'a'i inda nawmi qala akhbarana abu walidi qala hadathana shu'ba qala hadathana abu isa qala samitu al-bara ibn azib yaqulu inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam iza rajulan idha akhadha madja'ahu ay yaqula manzo Allah ya fada ma wani mutum in eh, iza akhadha marja'ahu wai mai kenan in ya zo zai yi ko in ya kwanta zai kwanta ko in ya kwanta in ya kwanta ha yana zai ko yana zai shi ya faɗa ko ya kwanta eh sai in ya kwanta zai ko yana tsaye in ya kwanta أخذ مضجعه أن يقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإما تمات على الفطرة يا مسلم يا متعقين إيماني ai ga addu'o'i duk minti uku za ka haddace su ba wahala ba sai kai so dubu so menene daga wani harshe ya fito daga ina ya fito manzo Allah ne ya faɗa ya fi duk masu fasahan duniya su kirkiro abu su faɗa wallahi bai fi ɗaya a cikin abin da manzo Allah ya faɗa ba zai kama shi ba zai ma yi daidai da shi kana jin daɗin shi ne don ka saba da sunna su ma na abubuwa yadda suke jin daɗin shi a zuciyarsu ai ya fi wanda kake jin nan saboda zuciyar ta riga ta gurbace ta zama haka ta zama haka eh. ai sai ga an girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi abin da yace kai ka bar abin da yace ka bar amma har ka kirkiro wani abu ka ce yana da kyau to farkon matakin jafa'i kenan ga manzo Allah a hankali a hankali a hankali sai ka zo ga zoji komai yana iya fita bakin ya ce ai ba mu bane ba namu bane wallahi ƙarya ne wallahi duk kowa haka aqidar take haka aqidar take to amma yanzu ta zama matsala yanzu ta zama matsala قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه إما mutum ya tattare zuwa shimfidarsa ya zai kwanta ko فانتا فلينفض فراشه بداخلة بداخلة falyan ممكن firashahu bi manzo Allah fa yace wai baka san me kabar wanda kabar shimfidan ka tafi baka san me ke wajen ba ka zo ka karkade ka shishare kai menene da menene ka gyara babu wanda ya kawo tsafta a cikin rayuwa ka kabba ki da kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai na manzo Allah tsafta ne to amma me me wannan tsafta ta dogara ne kan me karfin imanin aka ce kayi kaza sai aka shi kaza aka ce in za ka yi sallah ka yi alwala alwala kuma ruwa kake ɗebowa kai mai ka wanke abubuwa ba haka bane ba ya yi ruwa ake yi mai alwala to mai ce alwala mece ce alwala eh wanke gabobi don sallah ba haka bane ba kuma yake in ka samu ruwa ba da ɗebo ka sa ka shashafa yi taimama ba ka da zabi da aka ce ka yi wannan waye ce na yi manzon Allah waye ce na yi wannan manzon Allah shi ke nan duk ɗaya da shi ba abin da aka duba ba waye faɗa waye ce ka yi wa kake bi wa kake koyi da shi a ciki shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah shi kadai Allah ya ba garanti wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin ila firashi falyanfud firashahu bidakhilati izarihi fa innahu la yadri ma khalafahu fihi وليقل سألنا سيكتشي اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين قلنا الدعاء كده من في كان حدا شيتا abin da ake so shine ka habbata ce da imani ko kana fadar cewa haka take tunda manzo Allah ne fada babun fi tasbihi inda an-nawm babin da ya na uku إن شاء الله للشك أو للتبرك للتبرك للتبرك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم